Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Kamar daga zancen kuɗin fom ɗin nan in dai ba wata bace ko matar wani to ba ta ciki saboda miliyan uku da dubu ɗari biyar idan an ban ita jarin da zan yi yana da yawa wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable idan muna da wakilcin mata mai murza kuli daga gida so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemo a ba da kuli najeriya a ci a ce shi ake entertaining mutane tuni maganin mantuwa Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na domin iyali wanda a yau shirin ya kasance na ƙarshe a shekara ta 2018. Yau ma shirin yana tuna baya. Bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar a watan Mayu cewa ta ciyar da yaran makaranta miliyan bakwai da dubu ɗari hudu a jihohi ishirin da biyu na Najeriya, yayin da shirin ya samar da aikin dafa abinci ga mata sama da dubu saba'in da biyar. Shirin domin iyali ya zaga waɗansu jihohin arewacin Najeriya inda aka fara aiwatar da shi domin nazarin nasarori da kuma kalubalai da shirin ciyar da yaran ke fuskanta. Yayin wannan ziyarar gani da idan ne kuma muka tarar ana raba wa yara abinci a takarda a wata makarantar da ke birnin Kano. Ga waɗansu ɓangarorin hirarrakin da muka gabata a shirin da muka ɗauki makonni muna bibiya akan wannan lamari. Sunana Isha Yababa. Aji na biyar. Ana kawo shinkafa, ana kawo makaroni, ana kawo madara, eh. ana kawo biskit. To kullum kullum ake kawo? A'a ba kullum kullum ba wani sa'in ana kawo wani sa'in ba a kawo. Yawa da wasu. Ana kawo shinkafa, makaroni, hmm. biskit da yogurt da sauran dai kayayyaki. Eh, daɗinsu yana daidai da irin wannan ake baki a gidan ku. A'a. Wanne ne ya fi wani daɗi? na gida. Suna na Shamsiya Idris. Rana rana ce dai wani san in an kawo, wani san ba za a kawo ba, amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba. A yanayin zuwan ɗalibai dai ana samu yara sukan zo saboda wannan abincin but amma wajen yanayin kawo abincin akwai wata taliya cakwalkwalaliya da ake da ita suke wannan abincin dai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin saboda yara za mu ba kanana ba manya bane ba na a ce kowa ya fita kan gaskiya ba ta da kyau a canja yanayinta ba kyau ba kuma ta da daɗi kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincinsa a irin dan takawai din nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyayen daman dan talaka aka yi abincin da public schools ne a abin zaka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a ƙasa za ka gani ya zo an kai sha ɗaya ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan batun ciyarwa a makaranta yana tafiya tafiyar hawainiya dai wani lokacin sai a to tiriyan tiriyan wani lokacin kuma sai ga abin ya tsaya sati ɗaya sati biyu sati uku ba a yi ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuɓa mun ce me ke faruwa sai ce ba a turo musu da kuɗi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiyar magana kamar 'yan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kuɗin ko amma dai munan ba a yin abinci a damar da shi in wani ranakun suka wuce sun wuce kenan mace ɗaya ce in ba ta yi ba yau to gobe sai ta haɗu da wani abu rara akan abin da za ta mace ɗaya ce na santana wannan wani yaro haka a tsari mm. za a dinga ciyar da shi akan naira hamsin hamsin amma na gaba za su kara yanzu dai ba kara ba za a kara za a mai da shi naira saba'in saba'in sun ce mu sayi kwano idan ba za mu iya sayan robot take away ba kamar ni da suka ce in ciyar da yara ɗari da arba'in da takwas sai na sayi robobi ɗari da arba'in da takwas na raba yara da akwai wanda suke kulla abinci a leda suke kai wato mm. sai suka ce ba sa so a kulla abinci a leda ko dai mutum kullum ya dinga sayan robot take away in sun kaga kuma ya mutum ya ga ya masa tsada mm. robot take away din nan to ya sayi robobi kamata yi hukumomin gwamnati waɗanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki misali duk waɗannan abubuwan ba na da registration duk gaba ɗayansu so ba tabbacin cewar masu kyau ne duk da leman da ya sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta zo ta ɗanɗana abincin ma shin ya kamata ɗan yaro ɗan adam ya samu ya ci abin ya kamata yaro ya ci ya kai ga labar ɗin da zai tabbatar da abubuwan da ake so misali nutrition ɗin ciki ya zai taimaka wajen inganta lafiya sannan ya kamata su kansu Zuma protection agency su zo sannan ita kanta ma'aikatan lafiya ya kamata shigo amma kawai figas za ka ji wanda in ka ji sai ka dafa kai in ka ji figas din ga kuma abin da ake bayarwa sai ka dafa kai kuma nafdag ya kamata in ma ba sani ba hakkin su ne su yi domin na tabbatar wundin wani abu ya faru iyayen yara za su iya gurfanar da ita kanta nafda a kotu domin ta gaza yin aikinta ta ma iyayen yara ba su ba na tabbatar wasu kungiyoyi masu zaman kansu za su iya gurfanar da nafda a kotu ana irin wannan consumer protection agency tana gani kuma hakkinsu ne a doka Jihar Filato na ɗaya daga cikin jihohin da aka fara gudanar da shirin, inda nan kuma muka sami bayanai cewa. Ingantaccen shiri ne domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta. amma gaskiya tsarin ne bai yi ba kamar a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa an ba su kuɗin da za su ciyar da yara hamsin wanda a takaice wayannan yara sun kai kusan 400 da wani abu kai ka ce a ciyar da yara hamsin wayansu suna ci wayansu suna kallo wannan ciyarwan da aka kawo ya kawo yara na karuwa yanzu muna tot time yanzu nan za a exam yara na zuwa ana iyaye na zuwa roko a karɓo yara a makaranta a matsayina shugaban makaranta idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision sai mun an ɗan ɗiba ko cokali biyu mu taɓa shi mu ɗanɗana mu ji daɗin shi yaran nan suna samun daidai cak abin da an kawo a gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban faɗa miki gaskiya ba saboda ni ban yadda ban san waɗanda suke kawo abincin ba biyu shi abinci kuma ba gamsassan abinci ba ne. na ukun shi ai an kawo abincin ba wai dan ana yunwa bane kawai dan a ƙara taimaka ma yara an yi tsarin ba da abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba kaga wancan ba daidai bane domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes akwai primary sections waɗanda suke da primaries su yan primaries su suke samu sannan yan nursery ba sa samu kuma kuma su ne kankananan kuma suna ganin manyan suna ci sannan ba su ba su samu ba ai wannan ba yi adalci ba Shirin domin iyali ya kuma yi bibiya kan batun damawa da mata a harkokin mulki a Najeriya da masu ruwa da tsaki da muka gayyata suka bayyana cewa. Kamar daga zancen kuɗin fom ɗin nan, in dai ba wata bace ko matar wani, to ba ta ciki. Saboda miliyan uku da dubu ɗari biyar idan an ban ita, jarin da zan yi yana da yawa. wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable idan muna da wakilcin mata me murza kuli daga gida so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemo a bada kuli-kulin Najeriya a ci a ce shi ake entertainin mutane gaskiya ne za a ga cewa akwai talauci akwai rashin ilimi akwai rashin aikin yi amma wannan bai kamata su zamanto dalilai na karɓar kuɗi ka zaɓi mutum ba sai ma su kasance dalilai ne da zai sa kai tsayi da ranka ka zaɓi waɗanda za su fito da kai daga cikin waɗannan ƙange-ƙange so idan aka bar siyasar kuɗi ta ci gaba da samun a zama a tsarin siyasar Najeriya so yana ƙara tabbatar maka da cewa an ƙara fito da wani abu da za a keɓe mata already dama akwai a matsaloli to ni dai na fi so ya zama a zahiri hmm. da gaske an yi niyya a ba mata dama su shiga siyasan nan ba tun ba a je ko ina ba ya zama a baki yanzu abin da ake an ce empowerment an yadda tattalin arziki yanar ke an yadda ana cikin ya da kanin wani an yadda uwa kuturwa kaka mai ya ake yi an yadda cewa Najeriya tana cikin hard times ɗinta saboda komai nata yana cikin matsala. Sakona na ƙarshe shine gaskiya ina kiran mata da maza gabaki ɗaya su fahimci menene mulki kuma menene jagoranci. Kowa za ka zaɓa ka zaɓi wanda ka san zai zamanto kyakkyawan jagora ne kuma yana da inganci kuma zai wa ƙasa adalci zai wa kuma jihar ka adalci zai wa kuma constituency ɗin ka adalci in mata kama a zauna a yi rubutu a yarda cewa in ka je gaskiya ba zuwa za ka yi ma kujera ba a bijiro da abubuwa wanda lallai lallai zai taimaka wa al'umma. Kaɗan kenan daga cikin batutuwa da dama da muka taɓo a shirin domin iyali da suka shafi kula da jin daɗin iyali da kuma ci gaban ƙasa a wannan shekara ta 2018 da goma sha ke ƙarewa. Za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shiryen a shafinanmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin dukan wakilanmu da suka ba da gudunmawa a shirin domin iyali cikin wannan shekara da ke karewa alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara ta 2019 cikin ƙoshin lafiya da wadata da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza yi muke ashe mu maza yi muke amma daɗin bautar muke ji balle an tafi